يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa, kada sashen ku ya ɗauki dukiyar sashe a bisa ɓarna, kamar ta hanyar fashi ko ƙwace ko sata ko cin hanci da sauransu, sai dai in dukiyar ta kasance ta kasuwanci a bisa yardar mai saye da mai sayarwa, to ya halatta ku ci wannan dukiya ku yi ta sarrufi da ita, kada sashen ku ya kashe sace, kada ɗayan ku ya kashe kansa, kada ya jefa ransa cikin halaka, Haƙiƙa Allah mai jin kanku ne, daga cikin jin kanku ne ya haramta zubar da jinin ku da ɗibar dukiyarku da taɓa mutuncinku.